Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25,31 da kuma 49. Masu a jamhuriyar Nijar kuma na iya kama mu kai a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da tashar mu tafi Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana iya jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko ku sashen hausa.com. Masar Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 17 ga watan eh, Nuwamba na shekarar 2018 kafin ku ji abin da muke tafe da shi mu fara da kanin labarai Ibrahim Almasi Garba gare ka. mataimakin shugaban amurka mike pence da shugaban china xi jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannensu ke jawabi hukumar leƙen asirin tsaro ta amurka cia ta ce riman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman shine ya ba da umarnin a kashe dan jaridar na mai suna jamal khashoggi sannan yar takarar gwamnan jihar georgia ƙarƙashin jama'iyyar democrat stacey abrams ta amsa cewa ba ita za ta zama gwamnan jihar ba To bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga Abuja inda za ku ji cewa an samu an gudanar an samu wata gana wata musamman da malaman addinin Islama suka yi da shugaba Muhammadu Buhari. wannan gwamnatin shekaru uku da kusan rabi da take tafiya akwai ayyuka da dama na alkhairi da ta yi akwai kuma abubuwan da suna bukatar kusan ya korafi da kuma ba da shawarwari haka kuma za mu je jamhuriyar niger inda a jihar maradi aka gudanar da wani taro na musamman domin wanzar da zaman lahiya Eh, sai muke ga wani bi ana wasu kurakurai eh, merori ko su hito su ce sun hana a can su kuma masu zanga-zanga su kuma su hito su ce sai sun yi sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku daga ibrahim ka almasi garba amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannensu ke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asiya da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asiya da Pacific APEC a takaice da ake yi a Port Moresby babban birnin Papua New Guinea. Pence ya gargaɗi kasashen da ke cikin kungiyar ta APEC kan illar cin bashi daga kasashen waje wanda ya ce hakan ka iya tauye yaucinsu sannan ya kira ga kasashen na kungiyar apec da su kare muradunsu da 'yancinsu na cin gashin kai ya ce kamar yadda amurka ke yi a halin yanzu su ma su bayar da fifiko wajen inganta kasashensu shi ko shi a jawabinsa ga babban taron kan aniyarsa ta bunƙasa ingantattun hanyoyi da sauran madafun ci gaba da zummar hada china da kudancin asiya da yankin tsakiyar asiya da gabata tsakiya da turai da afirka da sauran abubuwan da suke da muhimmanci ga cigaba na halin yanzu shugaba shi ya ce babu wata ɓoyayyar manufa tattare da wannan shiri na hada yankunan duniya da hanyoyi da china ke niyyayi yi hukumar leƙen asirin tsaron amurka cia a takaice ta yi imanin cewa yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan mai suna Jamila khashoggi a cewar wasu jami'ai a amurka matsayin na cia wanda jaridar a washington post ta fara bugawa jiya jama'a ya ci karo da bayanin saudiya wadda wani babban lauyanta ya wanke rima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda bayan nan jami'an na amurka sun ce hukumar ta cia ta yi imanin cewa wasu jami'an tsaro na musamman da na saudiya su goma sha biyar sun je istanbul da jirgin saman gwamnatin saudiya suka kashe khashoggi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul khashoggi wanda kan yi rubutu a jaridar washington post kuma ya kasance mai sukar yarima na saudiya din mai jiran gado an kashe shi ne a watan oktoba lokacin da ya je karamin ofishin jakadancin saudiya neman takardun shirin yin aurensa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yar takarar gwamnan jihar georgia ƙarƙashin jam'iyyar democrat stacey abrams ta kawo ƙarshen ja da take yi a zaben da aka yi kusan kankankan to amma ta sha alwashin shigar da ƙara kan abin da ta kira tafka rashin gaskiya da gwamnatin jihar ta yi a zaben stacy abrams ta gaya ma wani taron manema labarai jiya jima'a cewa bari in gaya muku dala-dala wannan jawabin da nake yi ba na miƙa wuya ba ne ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar republican brian kemp to amma duk da haka ta amsa cewa ba wani hurumi da take da shi ƙarƙashin doka na iya ƙalubalantar sakamakon zaben da yake maraba da shawarar stacey abrams da ta kawo ta ƙarshen ja da take yi kem ya ce al'ummar jihar georgia masu aiki wurjanjan ne da haka sun zaƙu su yi hange gaba ya ba da abin da ya kira koko ya yaba da abin da ya kira jajircewar afran na da namijin aikinta da kuma da kufa kan hidimomin da suka shafi jama'a amurka ta himmantu ga inganta hanyoyin dakile kutsen yanar intanet da wasu kasashe da kuma masu aikata manyan laifuka ke yi shugaban amurka donald trump jiya jama'a ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar yaƙi da kutsen yanar intanet cisa a takaice a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gida an ɗora ma sabuwar hukumar wato nauyin kare muhimman abubuwa na cikin ƙasa da suka hada da tasoshin lantarki da kuma na'urori na musamman da kuma abubuwan da suka shafi ayyukan zaɓe abin da muke yi yanzu na da matukar muhimmanci a cewar trump a fadarsa ta white house a yayin hidimar assasa wannan hukumar wadda ta samu halartar sakatiyar ma'aikatar cikin gida kirins nelson da kuma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya jami'ai a jihar california sun ce yawan mutanen da suka ɓace sanadiyar wutar dajin nan mai tsanani a tarihin jihar sun kai sama da dubu ɗaya sannan adadin mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu ya kai 71 shugaban 'yan sandan karamar hukumar bet corey hani ya faɗa jiya jama'a cewa bayan adadin mutanen da suka ɓace wanda aka bayyana da cewa 631 zuwa ranar alhamis yanzu ya karu zuwa 1,011 labarun da ku saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin kuma za mu soma ne da rahoto daga Abuja, Najeriya inda za ku ji mu dauke da rahoto na musamman akan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da shugabannin addinin Musulunci na ƙasa baki ɗaya ga wakilinmu eh, Umar Faruk eh, Musa da cikakken rahoto. ganin irin jerin mayan malamai na addinin islama daga kowane bangare na najeriya da suka karbi wannan goron gayyata domin gana da shugaba muhammadu buhari ya nuna irin muhimmancin da suke da akan ganawar da kuma rawar da za su iya takawa gurin kawo a ƙarshen tashe-tashen hankula da rigingimu da kace nace da ake fama a cikin najeriya bisa ga tattaunawa da shugaban kasa muhammadu buhari bayan kammala taron sheikh muhammad mansur ibrahim shugaban kungiyar limamai ta jihar sokoto wanda na ɗaya da cikin shugabannin addinin islama da suka halarci wannan ganawa da shugaba muhammadu buhari ya mun karin haske dangane da irin al'amuran suka tattauna da kuma muhimmancin wannan ganawar akan sha'anin tsaro wanda ya ce shine gaba-gaba a jerin abubuwan da ke damu al'ummar najeriya wannan gwamnatin shekaru uku da kusan rabi da take tafiya akwai ayyuka da dama na alkhairi da ta yi akwai kuma abubuwan da suna buƙatar sanya korafi da kuma ba da shawarwari mun haɗu da shugaban ƙasa don mu tattauna waɗannan abubuwa ne me ya kamata shugaba ya don gyara al'amuran da ke buƙatar gyara sannan kuma abubuwan da aka inganta kamar misali misali ishu na tsaro to ya za a ya kara samun cin nasara a cikin su kalubalen da ke akwai kuma waɗanne hanyoyi ne za a bi domin a magance su so mun haɗu da shi mun ba da shawarwari kuma ya saurare mu ya yi responding sannan ya yi alkawarin zai ɗauki matakin da ya kamata kamar menene matsalolin da kuka gabatar masa wanda kake ganin ya yi alwashi cewa zai warware ko zai magance su mu da mun babbar maganar mu ta tsaro ce cewa duk nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro a Najeriya har yanzu akwai kalubale mai yawa kuma akwai bukata a sake shan damara da haka mun jajirce mun bashi wasu tactics wasu hanyoyi da muke ganin in ya bi in Allah ya so za a samu nasara kana ganin nasarorin da aka samu bai zama daidai da irin makudan kudaden gwamnatin da ke kashewa ba ne ko ko a mutanen da ake ci gaba da halakawa ake kona su ake hana wa noma ake ci gaba da kashewa shi yasa ya watakila kuke ganin aikin na bukatar a yi mai ganin bawal ko gyara wannan ai daman shine babban kalubalen cewa an kashi makudan kuɗi amma kuma har yanzu ba a cimma cikakkiyar nasarar da ake so an toshe wata kafa wata kafa ta sake budewa ya kamata a sake nazarin waɗannan hanyoyi hanyoyi za a ɗauka domin a toshe sauran kafafen da suka sake budewa har a cimma nasarar da ƙasa za ta zauna lafiya shi kansa a cikin jawabin sa shugaban ƙasa ya faɗi cewa ba wani mai mulkin da zai ji daɗin mulki idan ƙasa ba ta cikin kwanciyar hankali abu da farko da kake bukata ƙasa ta fara zauna lafiya lau sannan ka ji daɗin ka mulke ta to wannan rashin samun zaman lafiya a wasu yankuna na Najeriya har yanzu da yawan sace-sacen yara mun ma yi masa magana wannan 'yan tawayen zamfara wayanda har yanzu suna a hannun kidnappers kuma suna neman wasu manyan makudan kuɗaɗe mun masa maganan su da sauran irin waɗannan abubuwa ta lalle a sake jan damara domin a ga cewa an kawo ƙarshen waɗannan fitin. su waɗannan 'yan tagwayen zamfara abun ya zama wani babban jafa'i da ya sanya har mutane sun fara saka wato account ana neman ɗoki gudunmuwa mai taro sisi a tarbata a yi wannan aiki wannan ba babban kalubale ne abun kasawa da kunya ga mahukuntan tsaro da ikanta gwamnati wai maganar ita ce waɗannan bayan Allah yan matan talakawa ne marayu ne ma mahaifinsu ya daɗe da rasuwa suna maganan bikin auren su wannan abu ya faru gare su ka kaddara da a ce ɗayan wani kwamishina ne a jiha ko ɗayan wani sanata ne ko ɗayan shi gwamnan jiha ne misali kana zaton za a bar su kawo wannan lokaci to wannan ita ce damuwar cewa shi talaka in abu ya shafe shi ba a daukar mataki ko kwara wanda ya dace da shi don haka kullum wajibin mu ne mu musu nasiha mu kuma ba su shawara mu faɗa musu yadda za su yi in Allah ya ba su nasara su kai wannan ita ce nasara gare mu gabaki daya Sheikh Muhammad Mansur Ibrahim kenan shugaban kungiyar limamai ta Najeriya a bangaren jihar Sokoto bayan suka kammala ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Najeriya Sheikh uh, Muhammad uh, Mansur Ibrahim kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a jihar Maradi hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasa sai an da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar Turai suka ba da horo ga magadan gari da ƙungiyoyin fararen hula kan bututun da suka shafi lahiya. Ga rahoton da wakilinmu Shebu Mani ya haɗa mana. albarkacin wannan horo na karatun ta nutsu da ya gama magajin nan gari da 'yan kunjo farfulla ya sajin ta bakin lauya asman musa na cndh tsinkayen su na magance matsalolin da ke iya da rikici tsakanin al'umma eh, sai muke ga wani bi ana wasu kurakurai eh, merori ko su heto su ce sun hana a can su kuma masu zanga-zanga su kuma su hito su ce sai sun yi dole in aka samu wannan sabanin dole za a tusguna ma dan adam bisa ga abin da a hakkin shi a dukkan lokacin da aka ce za a yi wata manifestation su ɗau mataki yadda za a kiyaye wani cikas da ke iya ya faru idan sun hutu shi kuma mayar kwamma ya ce ya hana zai tura dakarun tsaro sai a shiga cikin juna a jima juna ko kuma a kama mutane ta a kai su gidan kaso. kun sani eh, zanga-zanga kamar yadda na gai kudi namu na tsarin mulki na ƙasa ya ce 'yan ƙasa suna da wannan 'yancin da suke iya su hito su yi marsh su yi meeting, su gaya albarkacin bakinsu. ciki daga kungiyoyin farfulla daga yame malam muhammad samunu da kungiyar mpcr ya ka tsokaci game da halaye waɗansu magajin nan gari akwai ƙa'idar da doka ta ka'ide na kwanan da ya kamata in za ka hana ka shaida ma mutane in ka hana kuma ka faɗi dalilan da hujjojin da suka sa ka hana to kaga ba shi ake yi ba sai a bari sai gobe za a a yi taro da dare sai a kama na takarda irin wannan abubuwa su ne suke bata halakan mu da mu da magajin nan gari da rashin aiki da doka shine ke kati kasa game da aiki muna fata magajin nan gari za su yi aikin su bisa kan hanyar doka kenan dama shine sabanin mu da su a nasu bangare mala abubakar shi eto magajin gari da ke tasawa shi kuma cewa yayi kai baka himfa in doka sosai ba wanda kake jagoranci shi ma bai san kwata-kwata bai ma san komai ba jahili ne to ka san an na samun matsala da dama amma yanzu alhamdulillah ina ganin kamar wannan horon da aka yi ya nuna abubuwa da dama ba wai kurin in an ce ma wannan kungiyar farar hula ba ne ya dora takarda ya tambaye ka izini yana so ya yi jerin gwano ko ya yi abin nan ka ce mai kurin baye doka ta ba shi izinin ya yi illa iyaka ya kiyaye wani lokacin da aka ce ya sa awa kaza kahin lokacin da za ya tambe izini don ku samu in eh, ɗaukan matakan da za ku kare su su da kansu wajen jerin gwanin su wajen mitin din su gure guda ne kowane lokaci a ce an cimo zaman da ya zaman lumana tsakanin al'ummomi daban-daban a cikin kasa. sha'ibu mani sashen hausa na murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar gode Shehu Mani daga jihar Maradi. Yanzu sai mu ƙara komawa a Najeriya inda a jihar Adamawa hukumar zaɓe ta INEC ta kammala baje sunayen masu zaɓe da kuma na 'yan takara a daidai lokacin da rikice-rikicen gida ke kara haɓaka a wasu jam'iyyun jihohi a Taraba da Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. yanzu haka tuni hukumar zabe a najeriya inec ta ma kammala baje sunaye masu kada kuri'a da kuma na 'yan takara domin shiga zaben shekarar 2019 da ke tafe a jihar adama arewa masa gabashin najeriya har 'yan takara mata kusan takwas da ma wani limamin juma'a da kuma wani fasto ne ma suka tsaya takarar kujerar gwamna batun da hukumar zabe ke cewa ci gaba ne a demokuraɗiyya barista kasim gaidam da ke zama kwamishinan hukumar zabe ta inec a jihar adamawan ya koyi karin haske dangane da wannan ci gaba mata a kowane mazaɓi kuma gaskiya sun karu kuma wannan abu ne na mai kyau wato siyasa ya fara kama ƙasa mata ma sun fara tashi tsaya sun tashi sun tsaya kenan su shiga cikin harkar siyasa kuma al'umma ma sun fara karɓar su akwai shugabannin addini ma kuma sun fito sun zama yan takara na da limamai da fastoci muna da su a cikin fom namu kuma sanannun limamai da kuma sanannun fastoci wannan duka halama na alheri ne idan su din suka shiga suka samu mukami kaga mu hankalinmu ya kwanta ga ilimin Allah ga kuma na zamani kaga sai a samu shugabanni na kwarai wanda su biya bukata kuma Allah ya Allah kuma ya sa a dace din wato ci gaba ne dai a ci gaba ne kwarai da gaske to da yake a wannan litinin ne ma jadawalin hukumar zabe na soma kamfen zai soma aiki to wai koya tsarin yake ganin cewa jam'iyyu da dama ne ma za su shiga takara haila yau ga kwamishinan hukumar zaben barisa kasim ganaga damu kuma akwai doka babban doka shine idan za yi taro na kamfen dole ka rubuta wasiƙa ka gaya wa kwamishinan polis da shugabannin tsaro na jiha su baka takardan cewa sun baka approval kuma in zaka rubuta za ka gaya musu ga gurin benu naka ga ranar da za ka yi ga kuma wuraren hanyar da za ka bi saboda aikinsu ne su shugabannin tsaro su tabbatar cewa ba a yi karo ba. To sai dai kuma yayin da komai ke kankama a jihar Adamawa a makwabciyar ta ko jihar Taraba har yanzu da saurin na a kaba a jam'iyyar APC inda wasu gosashin jam'iyyar ke ficewa yayin da wasu kuma ke kwanciyar likimo bayan sabi da waratan da ake zargin ya auku lokacin zabukan fidda gwani honorable salis sa'ad dan majalisa dokokin jihar taraba ne ya ce mako akwai abin duba game da abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar da apc a taraba amma ya bayyana karara bai boyu ba kowane kalma mutum ya so ya yi amfani da shi na ya saka yi abu da aka yi mini bai yi mini adalci ba bai wa kanshi adalci ba in bai yi amfani da kalman apc ta kore ni ba saboda haka ba yaro bane ni ba sai an bude baki an ce sale sa'ad mun kore ka ba yayin da wasu ke korafi su ko shugaban jam'iyyar a jihar na kociya ba haka zancen yake ba mr aaron atimas shine ko jami'in yara labarai na jam'iyyar a jihar eh to siyasa kowane lokaci akwai korafi Ah, ba a rasa siyasa da kwararru kwararru mm. don haka idan za a yi fushi ko kuma an yi fushin ma fushin ba zai je da nisa don saboda akwai aiki kuma yanzu ana dawowa kan wannan aikin don muna son kan mu haɗu tsaf mu tura wannan gwamnati mu ba wa mutanen tarama a ah, hali na numfashi da kyau don haka babu da wani damuwa sosai in Allah ya dai wannan kwararru kwararrun yana mutuwa hukumar zabe INEC ta ko tsara ca daga wannan lahadi goma sha takwas ga wannan wata na nuwamba ne ma za a soma kamfen ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria mun gode ibrahim abdulaziz daga yola yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin 'yar jaridar farko a jamhuriyar Nijar wadda Allah ya yi wa cikawa kwanan nan wato Malama Maryama Kaita da kuma ansar tambayar su Silamudi Katsina kan jihohin da suka fi yawan mutane a Najeriya. To bari mu fara da ansar tambayar su Haruna Muhammad Katsina kan tarihin marigayiya Maryama Kaita. Idan masu tambayar na saurare Ga ansar da wakilinmu a Yamai sulaiman Muna Barma ya samo daga tsohon daraktan kamfanin dillancin labaran gwamnatin jamhuriyar Nijar ANP a takaice kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta AJN alhati Mamman wanda ya ce. Ni ne eh, dallatu Malam A yanzu halin da ake ciki ina mai ba da shawara ga fannin watsa labaru na Premier Minister na shugaban gwamnati. Ita dai marganya Maryama Keta an ta a shekara 1936 in kayi lissafi yau zuwa shekara 82 kenan gare ta a duniya ita waga ganya abinda muke iya hudu a samanta eh, ta yi fice a cikin aikin jaridanci ta taka rawa ta a zo a gani eh, a 1958 a lokacin ba mu sami 'yanci ba ma a nan nijar a lokacin nan ma tana ba da eh, labaru tana yan jarida a gidan rediyo na Nijar sabo wanda nasaru suka wa Nijar a lokacin da nake maka babu yanci nasarun Faransa ne suka yi shi to a wannan shekarun da nake maka zance a wancan zamanin a lokacin nan ta fara jaridanci 1958 ita kaɗai ce mace a cikin gungun 'yan jaridu maza wanda ke lokacin su ma ba yawa ba ne wanda suke cikin wannan rediyo ita kaɗai ce mace mai ba da labaru kuma da harshen faransanci ya isa abin mamaki a wannan zamanin kyan allah ya mata fasaha kwarai a cikin ba da labarin da take allah ya sa ta nakalci harshen faransanci da kyau ya isa abin mamaki a lokacin nan ki ana shulala mace ce take ba da labari da haushen faransanci harshen faransanci a nan nishar in ka karo gaba bayan wannan zaman da ta yi a gidan eh, rediyo a wancan zaman da nake gaya maka ta yi aiki har zuwa shekara 1958 sai eh, biro na kungiyar kasashen duniya wanda aka ce pudit a nan yamai su suka dauke ta kamar eh, mai kula da harkar watsa labaru na ayyukan da suke duka gaba daya a nan ta yi aiki tare da su har zuwa lokacin da ta ɗauki ritaya yau da ta ɗauki ritaya ma zancen da nake maka shekara ya yi ashirin amma kuma da ta yi ritaya ba ta zamna ba mace ce wanda take da lokacin tana cikin aiki da wanda take ritaya baka wa. a kowane lokaci aikin ne take yi kawai ta yi aiki cikin ƙungiyoyi da yawa ta zama memba ta wata ƙungiya wanda ake cewa dld kamar kungiya ce mai fafatakal yada demokradiyya eh, da 'yancin dan adam tun 1990 a lokacin ana shirye-shiryen yin babban taro da ake cewa conference national a nan niger a lokacin nan tana gwagwarmaya a cikin wannan kungiyar bayan cikin wannan kungiyar kuma da aka kare conference national a nan Niger conference national ke 1991 ne aka yi ta bayan an yi wannan kuma sai ta ci gaba da gwagwarmaya a cikin wata kungiya a gungune na kungiyoyin mata wanda ake cewa Fen to a nan ma ta yi gwagwarmaya kwarai ta kare haƙƙin ɗiya mace ta yi zaman aiki a nan shekara da shekaru tare da su eh, mace ce wanda take yadda na gaya maka tana da hazaƙa kwarai tana da hazaƙa kwarai kuma sai ya kai a lokacin da shugaban ƙasa wancan na wancan zamanin tanja mahmud ya sami iko sai ya ɗauke ta a shekara 2003 daga shekara 2003 zuwa shekara 2006 ya ɗauke ta ita ce shugaban consul superior de la communication kuma sadarwa ta injiridu gaba ɗaya ta zamana a nan hal shekara 2006 sai kuma ta ci gaba da ba da karatu a makaranta ta 'yan jaridu wanga ta mu ta nan ya mai. iftik ta yi zaman ba da karatu a nan hatta lokacin da ya to sai da cuta ta ci karhin ta tukwana a lokacin ta fasa bada ba ta yi zaman ba da karatu a can kwarai kuma a kan tana ba da karatun wannan kuma tana horon 'yan jaridu sabbin tashi tana kuma wato kamar abin da muke cewa da faransanci consultation duk abu in ya zamanto ya shafi fannin jaridanci sai a kiraye ta a tambaye ta a ce ta yi bayani ko a ba ta wani maudu'i a ce ta yi bincike a sama tana cikin wannan ta yi shi yadda ya kamata bayan haka tana cikin wata kungiya wanda ake ce mata transparency international ta yi zama mimba a nan nijar ta wannan kungiyar masu yaƙi da cin hanci eh, ina so in jaddada maka cewa mace ce mai mutunci kwarai wanga shugaban kasar namu na yanzu isu muhammadu yana girmama ta kwarai saboda in kana tuni eh, kowace shekara shi iso muhammadu ya ɗauki kamar alkawali ne duka cikin azumi yana gayyatar jama'a ana zuwa shan ruwa yana gayyata 'yan jaridu to duk kowace shekara in muka tafi shan ruwa duk inda ya zo na gaida mutane in bai ganta ba ya tambaya ce ina ina president ina maryama keta sai in an ce mashi a ko ta wata tahiya ko gashi gashi amma in tana nan zai tsaya da ita gurinta a yi hire a kirawo yan jaridu yan kamera masu ɗaukan hoto da komi ya ci a mana hoto to sir president ya kake ganin tsarin ita maryama keta idan ana maganar abubuwan da suka shafi aikinta na yar jarida wanda shine aka fi saninta da shi mace ce mai kokari saboda ni lokacin da ni zama eh, shugaban kungiyar 'yan jaridu wanda nake ce maka agn wannan shekara kusan goma sha biyar a ko kowane lokaci nake da misali kamar zan tattaro taro na 'yan jaridu na horo na 'yan jaridu ita ce nike fara kira da farko don ta zo ta kama mini ita nike ce mata to president ina so a fanni guda eh, kaza ki mini bayani Ga shi taro ne nake so in yi na 'yan jaridu ko da kwana uku ya rage in na gaya mata kahin lokacin ya yi tayi akwai wasu a lokacin nan kin da in na neme su wani suna iya ce mana lokaci ya kure a sai ka ba mu isasshen lokaci wani ya tambayi sati uku wani ya tambayi wata guda ita galibi bai wucewa sati guda ya rage in yi taron zan kira ta in ce president ina yin taro na hore 'yan jaridu ina so ki lacca a kan fanni kaza kahin lokacin ya yi kwana za ta yi a aikin za ta maka kuma za ta zo ta gwada maka kahin ranar ayin ta gwada maka ta ce di baka gani abin in ya maka kuma Allah da iko shi dukkan abin da za ta kawo mana kin gaba ɗaya abin da mun dace da shi. To sai kuma ansar tambayar su Silamudi Katsina kan jihohin da suka fi yawan mutane a Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da muka bayar kwanan baya kan tambaya irin wannan. Kamar akasarin sauran muhimman batutuwan Najeriya, akwai siyasa da ta takaddama kan wannan batu. To amma dai abinda mafi yawan hukumomi da masana suka fi yarda da shi shine jihar da tafi yawan jama'a a Najeriya ita ce jihar Kano mai jimlar mutane miliyan tara da dubu ɗari uku da tamanin da uku da ɗari shida da tamanin da biyu. Ta biyu ita ce jihar Legas mai yawan mutane miliyan tara da dubu goma sha uku da ɗari biyar da talatin da hudu. Ta uku ita ce jihar Kaduna mai adadin mutane miliyan shida da dubu sittin da shida da dari biyar da sittin da biyu ta hudu ita ce jihar katsina mai yawan mutane miliyan biyar da dubu dari bakwai da tasa'in da biyu da dari biyar da saba'in da takwas ta biyar ita ce jihar oyo mai jimlar mutane miliyan biyar da dubu dari biyar da tasa'in da ɗaya da dari biyar da tamanin da tara ta shida ita ce jihar ribas mai mutane masu yawan miliyan biyar da dubu ɗari da tamanin da biyar da ɗari hudu ta bakwai ita ce jihar bauchi mai jimlar mutane miliyan hudu da dubu ɗari shida da saba'in da shida da ɗari hudu da sittin da biyar jihar jigawa ita ce ta takwas da yawan mutane miliyan hudu da dubu ɗari uku da arba'in da takwas da ɗari shida da arba'in da tara bari mu tsallaka zuwa jihohin da suka fi karancin mutane ta farko a wannan jerin ita ce jihar bayelsa mai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da uku da ɗari uku da hamsin da takwas kawai. Jiha ta biyu a ƙarancin jama'a ita ce Nasarawa mai jimlar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da sittin da uku da ɗari biyu da saba'in da biyar ta uku a ƙarancin jama'a ita ce jihar Ibonyi mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari da saba'in da uku da ɗari biyar da ɗaya ta hudu a ƙarancin jama'a ita ce jihar Taraba mai adadin mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku da saba'in da uku da shida ta biyar a ƙarancin jama'a ita ce jihar yobe mai mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da ɗaya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin 'yar jarida ta farko a jamhuriyar Nijar marigaya Maryama Kaita da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma da Alhaji Dalhatu Mamman tsohon daraktan kamfanin yada labaran gwamnatin Nijar. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. To a takaicen mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannensu suke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan Asiya da Pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan Asiya da Pacific a takaice da ake yi a Bay babban birnin kasar New Guinea. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe mun dawo a shirin na karfe tara da rabi dauke da wasu shirye-shirye da rahotanni da yardar Allah yanzu abu da Ibrahim Almasi garba da ya tayin gabatar da shirin da kuma Sulman Abu da ya bada umarni da shirin sai injin namu a Voltec ni na Abdulaziz Adili Turo ke cewa mu lafiya. VOA Afrique